Eh, abubuwa sun ki daɗi har yanzu kuma an kasa cimma hmm. matsaya amma kotun icj ta yanke hukunci ranar juma'a cewa me cewar isra'ila ƙasa ce wadda take ƙaddamar da irin abin nan da ake kira ta'addanci da kuma ƙoƙarin shafe wani jinsi na mutane daga doron ƙasa don ta ta ita kotun ta yi wa isra'ila lakabi da apartheid state mm. eh kwarar da gaske wata kasa eh, ce wadda take ta yi shuru a bangaren wariyar launin fata wariyar launin fata mm. to kuma akwai abubuwa da dama wanda mutane suke ganin cewar ya kamata a gan su a aikace mm. ma damar aka kawo irin wannan lokaci duk hukuncin da misali majalisar ɗinkin duniya ta zartas a kan kowane irin kowace irin gwamnati da mm. aka same ta tana da laifin aikata mm. laifuffukan yaƙi mm. ya kamata a hukunta ta ba a hukunta isra'ila ba kusan watanni uku kenan misali sannan kuma yanzu icj ta zartar da wannan hukunci in haka ne kaga yana nufin kenan ya kamata a gani a aikace kasashen duniya su barrantar da kansu daga dukkanin wata hulɗa ko alaƙa da isra'ila ta abin da yake faruwa waɗanda za su barantar da kansu su kuma sun shiga iya wuya wajen mai da amurka da sauran ƙasashe na duniya masu goyon ƙasar bane isra'ila a lanshansu inda matsalar take icj ɗin da ake magana ba international court of justice ce mm. to tana ɗaya daga cikin organs guda shida na majalisar ɗinkin duniya mu kalli wa yakin da ita isra'ila take yi akan palestine mm. wai shin yakin da take yi yaƙi ne wanda take fatan ta samu nasara a cikinsa mutane suna ganin cewar babu alamar isra'ila da ta samu nasara a cikinsa tunda har an kai kusan watanni yanzu kan na takwas ana hararo wata na takwas a cikin wannan tafiya amma kuma babu nasarar kwato fursunanta da ke hannun hamas kwarai mm, da gaske to ai sannan kuma mm. in haka ne kenan akwai wani akwai wata manufa ta ɓoye wanda isra'ila take so ta tabbatar da shi shine cewar so take ta tsawaita yakin ikai har zuwa wani lokaci inda za ta kai ga cimma wasu bukatu nata na kashin kai eh, to ai dama kin san shi duk mutumin da ya nisa bai cika jin kira ba dan bahaushe cai ma baya ji ba ma bai cika ji ba wanda ya nisa baya jin kira su kullum abin da yake ɗibar su suka wato wata a cikin tunani wanda su kansu za ki ga manufofin nasu da kansu su kan daure musu kai saboda su dogaransu guda ɗaya ne sun yadda cewa ƙasar da take da iko wadda take faɗa a ji a duniya kullum tana tare da su kuma tsarin yadda suka ɗauko kamar yadda na sha faɗa nake cewa duk wani abin da ake magana wai a rika batun magana wai a season fire a tsagaita wuta tsagaita wuta kamar ruwan marka marka ake ana ɗaukewa kamar an ɗauke kamar ya ɗauke sai ka ji ruwan nan ya sake dawa sai kore mutane su koma rumfa wajen neman wurin fakewa to haka ceasefire take in da duk aka ce an ta wuta to ka ɗauka za a dawo ruwa su fa magana da suke ba maganar hanyar da za a samu cikakken zaman lafiya mai dorewa tsakanin su da yan Falasɗinu ba extension da larabawa na yankin gaba su tsakiya saboda in aka tsaya aka duba za a ga cewa duk wani yunkuri da aka yi a baya shugabannin isra'ila nawa aka tun daga su david ben gurion duk sun yi yayin su su manekin begin sun yi su gold sun yi ehud barak sun yi ariel sharon sun yi isaac shemek isaac rabin duk waɗannan shugabannin na isra'ila waɗanda suka yi zamani gara ma rabin ya ɗauko ta hanya da ya sign ɗin treaty a madrid da aka yi a spain shekara ta dubu da ɗaya zuwa da biyu a inda aka ce an sami yarjejeniyar tabbatar zama na lafiya tsakanin arabs da israelis tsakanin laraba da isra'ila me ya faru da rabin ɗin dan shekara 21 igal amir ya sa bakin trigger ya fulin ya kashe shi to duk kuma shugabannin amerika da suka yi zamani tun truman a 1948 zuwa yau manufofin amerika kan kasar bani isra'ila bai canja ba ta yadda ta shafi alakata da yan falastin da kuma sauran kasashen larabawa da suke middle east waɗanda aka yi ƙoƙari aka linke fuka-fukansu na tashi suka yadda su ba amurka domin su tsere da kujerunsu irin su saudi arabia kenan to saboda haka shiri aka bari matukar manufofin amerika ba su canja ba na irin tsarin da aka ɗauko a ba in kullum manufar amerika a wannan yankin ba ta canja ba to dis sakamakon da ake tsammani ba zai tabbata ba kuma duk wani kokari da za a tabbatar da zaman lafiya tsakanin larabawa da yahudan kasar bane isra'ila kafar angulin da ake wasu daga cikin kasashen larabawa ba su nuna commitment ba ba su nuna su kamar suna yi ba yau yadda ake cin zarafin yan uwansu a wannan yankin. da fitowa suka yi duk wata ƙasa da take da kuɗi da arziki a yankin irin su saudi arabia ta ce wa washington ku kanku da muke zargin kuna goyon bayan ƙasar bani isra'ila a ci zarfin yan uwanmu jininmu to mun yanke duk wata hudar diplomasiya da ku kowace ƙasa ta fito ta faɗi stand point ta irin wanda saudi arabia ya kamata ta faɗa hmm. da equilibrium ɗin tsarin yanayin yadda abin yake tafiya da ya canja amma kullum sai dai a ce wai babu condemnation da baki a ce mun yi Allah wadai da abun da yake faruwa akan yan uwanmu wannan bai tsaya a matsayin matakin da zai iya canza status quo din ba me yasa a cikin wannan turka-turka da ake yi ake ganin kamar cewar dama burin isra'ila shine faɗaɗa yakin mm. a cikin ƙasashe waɗanda suke nuna goyon baya kai tsaye gaba babu shayi ita ce ƙasar yemen misali da mayakanta na ah, huti bangaren hezbollah bangaren hezbollah na yemen sun na lebanon bangaren hezbollah na lebanon sun nuna jajircewa har sun bashi tsakanin irin irin gudunmuwar da mutanen lebanon suke bayarwa hmm. an ga cewar kamar wannan ya zama wata dama da isra'ila take so ta yi amfani da ita wajen faɗaɗa yaƙin. Mm. ya shallake zirin gaza mm. domin mai da martani da ta yi kan mm. hare-haren da mayakan hezbollah suke yi ya nuna cewar masana suna ganin cewar alama ce ta neman takala da harzika yakin ya wuce kimar yadda ake gani yanzu ah. an kai hari isra'ila ta kai hari mm. eh, abin nan ɗin filin jirgin eh, eh, labanan na mm. hudaida mm. wanda ake ganin cewar ai mai da martanin da za ta yi bai kai a ce ta kaddamar da hari a irin wannan guri ba to kin san su lebanese na hezbollah wato hard fighters ne mayaka ne waɗanda ba su gudu don wuya kuma idan aka riga aka duba duk wasu takale-takale da ake a kan irin wannan bigiran kullum abin da ya kamata a kalla lebanon da 'yan huti kamar yadda kasashen yammacin duniya suke ta zargi suke ta ikirarin cewa iran na tallafa musu hmm. ai ba za ki cire wannan magana ba a cikin tafiya saboda dole ne ita iran abin da ya sa kullum ake ganin ta a tsakiya kamar yadda muka sha faɗa a saurin shirye-shiryen mu mahukuntanta suna da masaniya cewa su ne target ɗin faɗaɗa yakin da ake yankin middle east ai suna target mita ta da da uku daya ma sauraro bari mu a ah, buɗe layi mu kuma ba da dama gare ku sufuli bi sufuli shida hudu hudu shida sufuli tara biyar tara ah, kuma sufuli bi sufuli shida hudu hudu shida sufuli tara biyar takwas sai sufuli bi sufuli shida hudu hudu shida sufuli ah, tara biyar bakwai waɗannan su ne za a iya samu a kai salamu alaikum Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am, da baba Baris barka da aiki barka da Barka ke kan layi. alhamdulillah sai sai dan mutar rana kan layi alhassan sai da daga kungiyar murya matasa sauran. Hmm. alhamdulillah mun ji batutan da kuka tattauna a kai kuma shin wato maganar man fetur ganin da ake ta turka a kai a Najeriya. to wai shin mun na ganin cewar idan aka ba wa dangwata wannan dama ya ya fara wannan aiki a ƙasa muna ganin kamar za a samu saukin man fetur a ƙasar nan to kuma ga waɗannan abubuwa da suke bullowa ta ƙarƙashin ƙasa ganin kamar an dakile ganin cewar ba a so ya a yi abin da ya kamata to wai shin ce za a kawo ƙarshen wannan matsalar man fetur ne da muke fama da ita a ƙasa. amsa kamar sauƙi ce sai sanda gwamnati ta yi demonstrating commitment ta nuna da gaske take kawai daga lokacin za ka ga ƙarshen abu amsa ka kudade ce Ahmadu Rabe a dandalinmu na Facebook yake cewa tabbas a shekaru irin na Biden da a Najeriya yake da a lokacin ma wasu za su fara tallata shi. Amma da yake yana inda ake mutunta demokuraɗiyya sai haƙura ya bi shawarar mutanensa domin a kawo ci gaban ƙasa. Mm. wani ya kamata ya zama wa'azi mm. ga wannan ƙasa ta mm. Najeriya. <laughs> Gaskiya ne ne <laughs> eh, Ahmad Sanka na amadu yake cewa kai tsaye na tare da mu daga unguwar dogon nama to ya ce ya kamata manyan arewa su shigar wa aliko dangote wannan faɗan shi kuma ta inda ya kalla ta inda ya kalla eh, ke fahimta fuska eh, wai da namu namu gwara na eh, ko kwarai da gaske kuma da za su yi fojin common front din kamar yadda shi yake faɗa mm. in har za a haɗe dan ita matsala arewa kullum abin da yasa nake kallanta da wata fahimta ta daban mm. galibi kowa yakin kansa kawai yake wanda duk kika ji yana an yi zaman yayan din ya muke zaman din ya muke amma da za a sami unified command muna da wani abu guda ɗaya a dunkule yanzu idan kika duba kudancin ƙasar nan sauran yankunan ko da bambancin su in abin da ya shafi bukatar yankunan su ce ba cika jin mure su ta bambanta akan wasu ma da dama suna ganin cewar duk wannan cankula cankulatan da ake yi hmm. da ka ce wannan matatar ba ta dangota ba ce ta wani ne daga kudancin kasar na da ba haka za a yi kwarai da gaske na farko dai su suke da midiya su suke da kafofin yada labarai su suke da masu magana su suke da masu yakar yanci na faɗar abubuwan da ake tunanin ƙasa za ta wato su dai suna da wato wani tsari ne mhm. wanda duk abin da ya shafi bukatunsu ba su cika yin shiru ba to ya kamata mu nan wakilanmu da manyanmu su shiru su bar dangote bai kamata su bar shi ci gaba da uh, fafutuka su yanzu ga shi wannan kwamiti na majalisa wanda ya kai ziyara kamfanin mm, ƙarƙashin jagorancin shi eh, shugaban majalisa ta abbas ya fito ya nuna musu empirical evidence hujjoji kalalar zahiri wanda za a kalli cewa duk wani tunani ma da ake kamfanin man nan na cewa wai standard ɗinsa mm. ko wani sa bai kai ga gaci ba ya fito da hujja ƙararra ya nuna musu kuma sun ce sun gamsu da abin da shi dangote din ya nuna musu su sauran aiki ya rage wa majalisa ta kalla in ma an ce ba ma arewa ba kamata ya majalisa ita ma ta aiki da murya da matsalar man fetur ina da dan kudu da mutumin duk wani sashi guda shida na siyasa wani ne bai fada ciki ba don haka abin da yake da alaka da national interest ne kar a kalle shi a bangaranci mm. kar a kalle shi a wasu manufofi mm. a kalle su a gundarin bukatar kasa ita kuma gwamnati me za a tsammata ta yi ita kuma gwamnatin abin da za ta tsammata ta yadda ta saurari dukkan wasu kiraye-kiraye da suke da alaka da bangaren legislature tunda demokradiyya ake yanzu misali su 'yan majalisa idan suka fito suka yi yaƙi kan kare wannan abin ba dangote aka kare ba ai bukata ce ta ƙasa yanzu idan mai idan ana fuel scarcity a ƙasa dogon layukan da ake samu a kudun ma sai ka ga yafi na arewa magana ce ta bukata ta gidanka ta gidana duk tafiya ɗaya muke da dole ake wasu ake. mita casa'in da uku da ɗigo ɗaya masu sauraro dole kan wannan mm. ya kamata mu tsaya. eh na ga babban ya eh. alhaji tara abdulrazak gora ya leƙo kwarai da mm. gaske a wannan shiri na ya sunan shi. Eh, yau da gobe. yau da gobe. to tun da ba mu da lokaci za mu yi sallama na akwai wani wato fitaccen mai jin wannan shirin wanda kuma na kawo sakonsa ya ce a miƙa sakonsa shine bashar salisu lungun fulani da ke garin garko wanda aka fi sani da suna bs hmm. akwai kuma majalisar yan kanshi ko dan kanshi ta sa sa'awali dan kanshi da ke hmm. gadon kaya su ma sun ce tun da suke fara shirin aka fara shirin matattauna ba su taba jin amansa ba tuna ya alkawari kuma ya kunci ga kuma sabiu da ya take baya dama shi ya saba zuwa hmm. ya ga yadda muke gabatar da wannan shiri muna godiya kwarai da gaske zan kare da jamila addu'a shana da amina yan kaba masu kujerar dindindin bisala